بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين أجمعين dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala inna man safiya lahadi ta 20 biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta hudu kuma daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta 2013 miladiyya za mu tashi a kitab na arba'in da biyar a cikin wannan littafin mai albarka littafin muwatta malik wannan kitab shi ne kitabul jami'a shi ne ibn abdulbar yake cewa a cikin alkabas yace wannan kitab kitabul jami' imam malik ibn anas ya zo da shi ne a tsakanin dukkanin littafan da aka rubuta domin ka lura hadisai da yawansu kowanne akwai irin babin da yake shiga akwai kitabu sala kitabu zaka kitabu kasama kitabu kaza to za a samu wasu ɗaiɗaikun hadisai ko wasu da kuma ba dai ba a ware musu kitab ba saboda karancin ko kuma dai saboda wadansu abubuwa sai imam malik ibn anas sai kitabul jami' wanda zai tara wasu masail daban-daban ba lalle ya zama kaga da zara an ce kitabul janaiz ka sa abin da shafi janaiz ne da zara an ce kitabul sara ka sa abin da shafi sallah ne da zara ka an ce kitabul hajj abin da shafi hajji ne to shi sai kitabul jami' dan ya tattara waɗansu bayanai a ƙarƙashin wannan hadisi ba kita ba lallai ne zama abu guda ba ƙwarar rahimahullahu azawajalla kitabu jami' babu du'a'i lilmadinati wa ahliha قال وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن an بن bin الله بن ابي طلحه الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة قال رحمه الله باب الدعاء للمدينة باب الذي من بيان الدعاء من زن الله صلى الله عليه وسلم يي مبرن مدينة وأهلها da addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutanen madina wannan ya nuna ba karamin falala suke da ita ba kenan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi musu addu'a ya yi su addu'a ya yi masu karan kansu mutanen madina din addu'a yace wa ni yahya ibn yahya yace yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan qala imam ya ce shi yahya bin yahya din haddathani malik imam malik ibn anas ya karanta da ni an ishaq bin abdullah daga ishaq dan abdullah abdullah dan abu talha al ansari mana ubaidullah ya ce haddathani yahya bin yahya kenan an anas bin malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ta'ala ya kara mushi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allahumma barik lahum fi mikiyali ya Allah ka sanya musu albarka a kwanan awonsu kwano da suke awo abin da suke aunawa a ciki ya Allah ka sanya musu albarka a ciki wa barik lahum fi sa'ihim ya Allah ka sanya musu albarka a sa'insu a bangaji ɗinsu babban mudin awonsu wa muddihim ya Allah ka sanya musu albarka a mudin da suke auna abubuwa da shi to su waɗannan suwaye ake ma wannan addu'ar sai imam malik ibn anas ya ce ani ahlul madina annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana nufin mutanen madina Allah ta'ala ya sanya musu albarka a kwanan su Allah ya sanya musu albarka a babban kwanan awo da suke awo da shi Allah ya sanya musu albarka a karamin mudu mana a mudu da suke duk nau'ukan kaya da suke aure shi Allah ta'ala ya sanya musu albarka a ciki ina ba mun gano wannan da ke ku ga wannan kuma addu'a ce da take Allah maɗaukin sarki dama yana karɓar addu'a bayansa lallai ilalla e ba ka taɓa haɗa abubuwan da ke garin madina da wanda ba sa garin madina wannan albarka ce ba karamar albarka ba a birnin madina malamai suke cewa da yawa za ka ga wani abin ka cika koshi a garin madina ta yadda wannan abin in da za a baka shi a wani garin kuma da ba da ba koshi ba zai kana neman daɗaɗi da safaya duk da ka nemi wannan ina fatan abu za ka saya a madina amma da ka haɗa ba zai haɗu da na jidda ba ko a ce ta'if ina a kumbaci wannan da ke ku mun taɓa yin fatostat a abin nan a madina za a maka falle shida daga falle hudu da abin da ya sama za a maka falle shida falle takwas a riyar ɗaya amma da muka je taif falle biyu ake mana a riyar ɗaya a mamanci ko mamanci za a ma falle takwas a riyar ɗaya an ko dama irin fatostat nan ne mai yawa sai kawai da buga daidaita a riyal ɗaya a mana maka je taif falle biyu ake mana a riyal ɗaya akwai wanci ko wanci da yin na gama falle takwas a riyal ɗaya yin na gama falle biyu eh a cikin ƙasar saudiya ba eh ita madina ta fi dama ayyana sallallahu alaihi wasallam ta yi madina bai ce riyad ko judda ko ta'if qasim ko abha ko dammam ko ahsa da sauransu ba bai baɗi manyan jihohin ba ta yi madina bangi subhanahu ta'ala ya sanya ma wannan gari albarka ya sanya mashi albarka ta addu'ar annabinsa fiye yin halittarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci Allah ka sanya ma wannan gari albarka Allah ka sanya ma kwanan awansa albarka qala rahimahullah وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر قال وحدثني يحيى عن مالك يتي يحيى بن يحيى الليثي يا كانت الدنيا وانا مالك an suhail bin abi salih daga malamin malik shine suhail dan abi salih an abihi daga baban suhail shine abu salih kenan an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira allah maɗaukin sarki ya kara masa yadda annahu qal shi abu huraira ta ya ce kanan nasu idza ra'aw awwala samar mutane sun kasance idan suka hangi farkon dan ice dan ice da ya fara nuna suna ɗaga kai sai suka hango dabino gashi can shine farkon wanda in nuna a damanar bana a shekarar bana shine farkon nuna ne. ko suka hangi gwaiba ko suka hangi gero ya fidda kai don za ga geran nan kana tafiya ko sai ka hangi wani kwaɗi gashi can shine farkon geron da in nuna. ko shine farkon kan dawar da ta nuna ana san wannan to ba ka ihu ake yi ba sahabbai sun kasance idan suka hangi wannan sai ga dan icce wanda yake shine farkon wanda ya nuna an ta sa ido an ta sa ido ana ta kallo dai wanne ne ya nuna wanne ne farkon wanda ya zo a damanar bana a shekarar bana idan suka ga wannan ja'u bihi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai su zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza akhadahu idan ya karɓi wannan abin a hannunsu shin dabino ne shin gwaiba ce shin mangwara ne duk wannan abin da suka hanga shine farkon abin da inuna shine farkon amfanin gona da iso a bana yana karɓar shi ƙal sai ce allahumma barik lana fi samarina ya laka sanya mana albarka a 'ya'yan mu? ɗaya kenan ko wa barik lana fi madinatina ya Allah ka sanya mana albarka a garin nan namu na madina bi kenan wa barik lana fi sa'ina ya Allah ka sanya mana albarka a sa'i da muke awo da shi uku kenan wa barik lana fi muddina ka sanya mana albarka a mudin da muke awo da shi ya Allah ka sanya mana albarka yasa malamai suka ce yana daga ciki in mutum zai auna amfani tunda ya ce ka sanya mana albarka a kaza kaza tafa'ulan in mutum zai fito da abinci zai auno shi zai ɗebo abincin da za a girka kada ya tsiyaye bakin buhu ɗin ka gane ko kar ka tsiyaye bakin buhu ɗin ka ɗauko mudun awo ka auna don ka samu wannan albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sanya mana albarka a mudun tafa'ulan kenan kun gane wannan da ke ku shin masara za ka auno dawa ce shinkafa ce saman bitane za ka auno da shi ka sa mudu ka auno adadin abin da za ka ba masu girki su girka eh shi ne sai auna da shi da sai auna da shi wani duk wani karatu ma bai gane shi ba a ba wani saboda haka yana da kyau mutum ya auna da mudu ya auna da abin da ake au da shi maimakon ka sanya buhun abin ka tsayayo musu haka kawai ka ce a ɗauka a tafi sai ka sa abin au ka auna da shi inda musulmi ce Allah ka sanya mana albarka a mudu mu kun ce tafa'ulan fatan alkhairi kenan قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم يا الله اللهم كنا يا الله domin Allahumma daga Allahu ne shi Allahu ya Allahu ya dan sai aka mai da ita mimun a ƙarshe sai zama Allahumma yasa ba a hadawa a ce ya Allahumma saboda dama Allahumma din ya Allahu ce ya dan ita aka mai da ita a ƙarshe kuna jina da ke ko amma wasu na cewa ana darura shari'a ta sa wasan ce wai ne zama sun alamma aqulu ya allahumma ya allahumma allahumma ya allah ubangiji inna ibrahim abduk inna ibrahim abduk lalle annabi ibrahim bawan ka ne ɗaya kenan wa khaliluk lalle annabi ibrahim badadin ka ne wata kaza allah ibrahim khalila abu na uku wa nabiyuk lalle annabi ibrahim annabin ka ne wa inni abduka wa nabiyyuk kuma lalle ni bawanka ne kuma annabinka ne sai bai ce khalilinka ba ne lura da kyau ba ya ce inna ibrahim abduka ba wa khaliluka wa nabiyuka sai ce wa inni abduka wa nabiyuka bai ce wa khaliluka ba bayan kuma ya faɗa wani hadisin ce inna allah ta khadani khalilan kama ta ibrahima khalila sai malami suka ce ya yi wannan ne don kada ya haɗa kai da kai da iyayen shi da kakanninsa kuna ji da ke ko akwai girmamawa sai yi shiru akan wannan ba wai don shi ba daɗin shi da yake afdalul khalqillah kuma shi ya san wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال صلى الله عليه وسلم وإنه دعاك لمكة shi annabi ibrahim wanda yake bawanka ne kuma badadinka ne kuma annabinka ne ya kira ka akan makka ya roƙe ka akan makka ya ce wata al'af'ida ta minan nasi ta hawi ilihim warzuku minan samarati lalama shukuru ya ce wata da ta minan nasi ya la ka sanya zukatan mutane ta hawi ilihim tana karkata zuwa ga makka af'ida ta minan nas ya la ka sanya zukatan mutane minan nas wasu daga cikin mutane sai malaman tafsiri suka ce inda ya ce waje wajen al'abidatan nas bai ce minan nasu ba da har yahudawa da nasara sai kwakwalwar su ta karkata zuwa ga maka amma sai ce minan nas daga cikin mutane sai musulmi kenan sai ga wai da wanda ije da wanda bai je ba wowa yake kokarin zuwa ne birnin maka kowa ga yana bukatar an ba an ce an sauka arfa ba wani sai an sauka arfa zai ci to sai allah ya kai mu shekara mai zuwa annabi ibrahim alaihi salatu ya yi addu'a ga maka yace warzuq qala min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa kalilan qalilan thumma qar ila ya yi addu'a sosai da sosai annabi ibrahim addu'a ta alkhairi ga makka ya Allah ka sanya wannan birni kaza abin nan rabbi ja'al hadha baladan aminan rabbi ja'al hadha balada amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintaccen gari ya Allah ka sanya wannan wuri ya zama gari garin kuma amintacce a fassarori na ayoyin guda biyu ce annabi ibrahim ya yi addu'a ga birnin makka wa inni ad'uka lil madina ya Allah ne ina roƙonka ina roƙonka ga birnin madina bi misli ma da aka bihi makka da kwatankwacin abin da shi annabi ibrahim ya kiraye ka akan makka Eh? duk abin da annabi ibrahim ya nema ka yi wa maka ya allah ina roƙonka da ka yi wa madina wa mislahu ma'ahu da kuma ƙari akan wannan kwatankwacinsa ina ba ta mun gano wannan da kyau kenan idan yi wa maka goma sha biyu yi wa madina goma sha biyu da kuma kwatankwacin goma sha biyu nau kenan eh 24 muna ji da kyau ko haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yi ma madina wannan addu'ar kuma abin ya ɗarsu ya bayyana don kamar yadda na faɗa muku mun yi fatosas a madina kuma yi fatosas a madina za ka ba da riyal ɗaya a yi maka fatosas ɗin guda takwas faifa takwas ko faifa shida amma da muka je ta'if riyal ɗaya muka bayar aka mana fatusar guda biyu akwai mace goma mace mace ba mai nisan gaske ko to haka tsakanin maka da madina kakan samu abu a makka wanda yake eh, abin riyal biyar a madina ka same shi riyar uku riyal hudu ina ba ta mun fahimci wannan abin eh, ne didi wa daida wataƙila ma duk bata maka bata madina daga wasu wuraren ake shigo da shi ai wato addu'a ce ta albarka kun fahimci wannan da ke ko hatta karancin hayaniya ma madina ta fi ka fahimci maganar ko hayaniya a zauna lafiya babu wasu abuwa duk madina ta fi amma ka ce maka aka ce maka duk waɗannan 'yan zaune gari banza ɗin yara min marasa aikin yi kamar da za ka wani ya ɗebo mashin nan ya cire salasar gaba ɗaya eh, to duk ya tukari ne ba a rabu ba boko sai gararan ba suke a gari zai za ka samu irinsu a madina a maka amma madina abinda kai hatta masu baɗala yan kama wuri zauna ba sa son zama madina ba ta yin sanda madina ba sa yarda da kowace irin fitsara a madina kai gari ne wanda yake a mutaccen gari a wani dai za ka ga wasu abubuwan da ake a maka bayan sa a madina kuma ta yadda hukuma take tsanantawa a makka a madina ba ta tsanantawa a makka kullum lura da magana ko madina ana yadda ake lura da ita sosai da sosai ka abin da ya shafi duk waɗannan munanan ba wai security ko yana security ne amma dai wasu hali da mutum zai yi a makka a ɗan ɗaga mai kafa ya madina zai gane kuransa a jidda can kuma yi dandazo ne madawakan karatunmu sai malamai suka ce wannan hadisi yana nuna farallan madina kenan akan maka tunda ya ce ina roƙonka da duk abin da kai da duk abin da ibrahim tunda ya fani ne da ma al-musuliya ko wa inni ad'uka lil madinati bi misli ma da aka bihi maka duk abin da annabi ibrahim ya roƙe ka na ka wa maka ya allah ina neman da ka yi wa madina ɗaya kenan wa mislahu ma'ahu da kuma kwatankwacin sa ribin biyu wannan lalle ilalla madina ba karamin falala take da shi ba maka ba karamar falala take da shi ba garuruwa ne masu daraja garuruwa ne masu tsarki garuruwa ne masu tsarki saboda irin waɗannan garuruwa bai kamata kuma mutum ya je ya aikata barna ba don yin sallah al masjidil haram masallacin makka ba karan falala ba ce annabi sallallahu alaihi a ce salatu fi masjidi haza yin sallah a masallacin nan nawa da ke madina fi a cikin masallacin na da ke madina afdalu min alfi salati fi masawa ya fi kai sallah dubu a masallacin da ba shi ba illa masjid haram in banda masallacin makka kai sallah a zahar raka hudu a cikin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya fi kai sallah a zahar raka hudu a wani masallacin da ba shi ba da daraja dubu tsawon wannan masallacin a jidda ne a riyab ne a ta'if ne a dammam ne a ƙasa'ina a ko'ina a cikin ma saudiyan ba ba wai sai an shigo kitabu ba ya dangana ga wani lokaci ci a yi kamar masallacin manzo sulama idan an tara sallah akan cika shi na ci ya dangana ga wani lokaci kamar lokacin umara don yana cin mutane haka kawai yana cin mutane sama da miliyan uku miliyan saman lokacin umara da lokacin hajji abin da gana wannan bangon yamma bangon arewa da kyar zaka hankali wanda ke bangon dama wanda ke wancan bangon kamar da wannan yake da nisa zai hango wannan sosai eh shi ne ba ai ba karamin wuri bane wuri ne mai cike da albarka wuri ne mai tsarki amma sai ga alhazamu sun ɗebo kaya riki-riki tsakanin magariba da isha ya ji ya so kaya da ya je so kaya kuma babu yadda za a bashe shiga da shi cikin masallaci nan in ya shiga da wannan kayan cikin masallaci na zai aje su zai mamaye wurin mutum biyu wurin mutum uku kullura to shi kuma da ya shiga cikin masallaci isalla ya goma je sallah a waje ya rasa wancan ladan eh? kuma alhalan ba inda zai bari tsakanin magariba da isha ya je samu majalisi ya zauna a yi karatu a gama sallar isha ya ta isha ba'i da wutiri ba shi kenan ba idan aka tashi aka idar da sallar isha ana cin kasuwanni mai fasha bin dare kasuwanni sosai ba a ɗauki wuta ina laifi in ya gama sai ya fito ya je ya ci abinci sai ya je sai da abin da zai saya in ya gama sai abin da zai saya sai ya tara mota kawai sai gida eh bai san me yake shi ba wato ya saba gani ne ya saba gani shi ya ga kasar su babu ne in ya ji sai ta jida ya ta jida kuma kullum jami'an hukuma da zai sana masu fada kudin ne da ya je kawai ya ga kaya bar kawai sai kama su karara karara tun kafin hajji saura kwana goma ko saura kwana talatin kudin shi ya kare قال رحمه الله عز وجل ثم يدعو أصغر وليد yara sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya kira karamin yaro da ya gani a cikin jama'a fa yu'tihi zalika sama sai ya bashi wannan dan ice din a ashe na idan aka hangi wani abu daga cikin abubuwan gona da muke nomawa ka hangi yau ga wani guda ɗaya can ya nuna ba wai ihu za a yi a ta ɗiban ƙasa ana ta jahiliya ba a'a za a yi addu'a ne idan aka wa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan shine farkon amfanin gona na bana da ya nuna ƙwaya ɗaya to kuma haka tun na cire kwaɗin nan zuwa kwana uku za haka ya faso ne kawai sai ga ana neman ayi kwando ɗaya ko kwando biyu in na tsanka ne wanda yake kafin sati ɗaya sai ga an tashi mota kawai kun lura da wannan da ke ko idan na sanar yi wannan addu'ar sai ya kira karamin yaro ya bashi kenan mangwara ne wannan karamin yaro shine farko da ya sha mangwaran bana a shiga ga wannan yana karanta da mu kula da ƙananan yara kenan saboda inda ana sallar zai cewa zai kowa zai karba ne sai aka kira karamin yaro aka ba shi da aka kira karamin kowa ya sallama kenan babu ma a fi sukunal madinati wal khuruj minha babun da izo zai mana bayanin dangane da abin da ya shafi zama a garin madina wal khuruj minha da kuma fita daga garin madina ya zama yake a garin madina me kuma hukuncin wanda ya fita ya zauna sai ya fita قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن أن يحسن أن يحنس كو أن يحنس نو نقويت يا نقويت أن ندم يحنس كو يحنس بكسر النون كو بالفتح أن يحنس ninawa nunin din shadda imata sai ya bar shi zarqani ne ya din ɗinsa ya ce bi kasirin nun ko kuma bi fatahin nun kun gane magana ta na wadda ya kawo nuni imata shadda sai bai wasali ba bai sa fata ba bai sa kasara ba na ga haka ya kawo ne ya kawo shaddar sai bai sa wasali ba <laughs> shi ne zurkani ya ce ya yi dabt shi ya kira a ya ce ana karanta da fata ana karanta da kasar anna yuhannasa maula zubair bin awwami akhbara annahu kana jalisan inda abdullahi bin umara radiyallahu an في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد alayna الزمان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عبد الله بن عمر رضي اقعدي لكع ولكاع اقعدي لكع لكع ولكع بضم اللام وبالفتحين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة babu ma ja'a fi sukunin madina babu da ya zai mana bayani dangane da abin da ya shafi zaman madina kana da gida a garin madina wal khuruj minha da kuma hukuncin fita daga garin madina ko saboda ya ga harkoki sun tsaya cik harkokin kasuwanci sun tsaya cin bari ya fita yi nufi jidda ko bari ya fita yi nufi riyad ya canza wani garin kenan da ba wannan ba ko saboda zafi ya yi zafi bari ya fita ko saboda sanyi ya yi sanyi bari ya fita wani wurin da yake da dumi-dumi قال ibn يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يحيى sai ya الليثي da ni daga malik an قطن bin wahab daga قطن بن wahab. wahab ɗan umair umair dan ajida. anna yuhannasa lalle yuhannas yuhannas ko yuhannis waga da mun faɗi wannan da ke ku, mun faɗi wannan ana cewa yuhannas ana cewa yuhannis to ba dai daga na aka samu yuhannas ba ko ko yuhannis a yuhana daban yuhana daban na ce yohannes ko yohanas har kuma ba haushe mai da shi ha gaba ɗaya anna yohanas maula zubair bin awam akbara lalle yohanas yantaccen bawa na zubair dan awam ya ce da shi ya ce makatal bin wahab kenan eh yohanas ba fi'ili bane ismi ne a gashi da ya'ul mudara ani ya ce yohanas ba fi'ili bane kenan a nan ko da fi'ili ne ko da abin nan fi'ili ne da yanzu suna ne in ka tayi lera za ka ce anna harfu nasbin wa tawkid yuhannasa ismu inna ko ismu anna ai akwai suna irin su yashkur sunan shi yashkur anna wa kana jalisan ya kasance a zaune inda abdullahi bin umar fil fitina a gaban abdullahi bin umar zamanin fitina zamanin fitina lokacin da yazid bin ma'awiya da waye ake ta gwabzawa wannan ya ci shine na sallar salamatu lafiya ana cikin wannan lokacin ta fa'atatu maulatu lahu tusallimu alai sai wata yantacciyar baiwar shi ta zo tana mai sallama shi abdullahi bin umar tana mai sallama mana tana mashi ban kwana faƙala ta ce inni aratul khuruj ya abu abdurrahman ce ya abu abu darama na yi nufin zan bagarin nan ishtadda alayna zaman al'amura sun tsananta ishtadda alayna zaman al'amura sun tsananta fitintunu sun yi yawa ta ce za ta garin faƙara la abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce uku'udi luka uku'udi ki zauna luka ya ke wannan matar ki zauna mana malaman nawa suka ce luka kalma ce da ake kira da ita ake kira da ita sai ka ce isa baka ce luka ya ke wannan matar luka ba fa luka ba eh fahimi samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ce ni na jama'a ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ina cewa la yasbiru ala la'awaiha ba wanda zai yi haƙuri a kan yunwa da ke cikin garin madina ko rashin abin hannu a garin madina ko wata damuwa da yake da ita a cikin garin madina wa shiddatiha babu wanda zai yi haƙuri a tsananin yunwar idan har damir ya koma a akan la'awaiha kenan ko kuma ba wanda zai haƙuri a tsananin garin madina babu wani mutum da zai haƙuri a dukkan abin da ya shafi yunwa ko sanyi ko zafi ko duk wani abu da ya ji shi a madina illa kuntu lahu shafi'an face sai na zama mishi mai ceto au shahidan yawmal qiyama ko mai ba da shaida akan shi ranar tashi alkiyama wannan falala ce ko ba falala ba ce an rubuta littafai masu zaman su akan fadail madina ɗaya daga cikin malaman mu a shekh abdul muslim abbad yana da littafi mai suna fadlul madina littafi da aka rubuta kan falalar madina kadai annabi tsira da aminci allah tabbata ga gare ce babu wanda zai yi haƙuri a kan waɗannan al'amura na madina illa kuntu lahu shafi'a sai na zame mashi mai ceto au shahidin yawmal qiyama ko mai ba da shaida akan shi ranar tashi alƙiyama wannan ba ƙaramin falala ba ce wannan menene matsayin wannan auɗin? sai malam malamai suka ce auce litaqsim au litaqsim zan zame ma wasu masu ceto wasu kuma zan zame musu masu ba da shaida a kansu lura da ke ko ko waɗanda suke a nan lokacin da nake sai in zama mai ceto a gare su waɗanda suka zo bayan na koma ga Allah sai in zama mai a waɗanda suke nan lokacin da nake zama mai ba da shaida a kansu waɗanda suka zo bayan bana na zama mai ceto a gare su ko kuma zama mai ceto ga masu laifi mai ba da shaida ga masu biyayya kenan wa ya yahya an malikin an muhammad bin munkadir an jabir bin abdullah anna arabiyan baya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ala islam fa asaba a'rabiya arabiyya wa'akum bil madina فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أكلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أكلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وحدثني يحيى عن مالك يتي يحيى بن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك ابن انس عن محمد بن منكدر دغ مالك مالك شيني محمد ابن منكدر عن جابر بن عبد الله دغ جابر ابن عبد الله الانصاري ان اعرابيا للي وانا متمن كركره بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام يوم منزل الله صلى الله عليه وسلم بيي اكن مسلمتي كان با غدو باجا da baya fa asaba al-arabi wa'ku bil madina sai zazzabi mashashara ta kama wannan batumin kawai a madina zazzabi ko mashashara duk wa'k sai kuma ta kama shi Fa fa'ata rasulallah sallallahu alaihi wasallam faqal sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a aqim ya ma'aikin Allah ka ɗaga min mu bayar da ne maka ka ɗaga min ƙafa ya yi yaya kenan ya koma gida fa a ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an sulma yake thumma ja'ahu sannan sai ya sake zuwa fa qala yace aqni bai'ati ya rasulullah ka ɗaga mu mubai'a da ni maka ka ɗaga mu ita fa ba sai an sulma yake sun ma ja a hufa ƙal karo nau kenan na uku kasan abin ya tsananta kenan garin madina kai kai na sha faɗa muku fa akwai lokacin da in kai fuska ka ɗebo ruwa a famfo fa sai ka same lifta saboda zafin da aka yi zafin zafin ya shiga ƙasa ta abin nan bututun ruwa ma na famfo ya riga ya ƙona shi ruwan ya yi zafi in za wanka ka kan ɗibi ruwan ne ka ajiye shi a baho bayan minti sha biyar sai ka zo ka wanka da shi ya huce lokacin lokacin zafi ya yi lokacin zafin ya yi zafin ne madarar zafin ya kan wuce in sanyi ya zo ni ba taɓa jin sanyi irin na madina ba sai dai da na sana ka sana kai garin ka tsanan nan gari ne da sanyin gaske amma lalle ilalla sanyi a madina hakikanin sanyi ne a ba dutse sosai inda dai dutsen uhudu daga haka ɗin nan haka dai manin zuzzurutun sanyi za ka ji shi mirara asalin zafin sanyin ne ba kana jin sanyi ne da iska ba ai ba wata riga da za ka tafi da ita a nan wai ka ci za ta zame maka sai dai irin tasu ta can eh imana lokaci lokaci da nesa kaɗan ta fi kusa da jidda wajen jehova nan bindin ta yake da kuma yanki da badar wajen rice nan hmm? sun ja'ahu faƙal sai ya zo ya ce a ƙini bai a ciya ya rasulallah ka ɗaga mu mu bai a dini maka kai abin ya dame shi kenan fa ba su asalin bai mi ba dan ya rashin yi mishi ya fi alkhairi fa kharaja al ai mutumin nan kawai da ya sai samu kofa sai ya balle <laughs> sai kenan sai ba gari faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gari shi ya ce innamal madinatu kalkir abin sani kawai ita madina kalkir kamar uwan makera ce don gaga idan aka sa karfe a wuta yi zafi yi zafi aka ɗora shi akan uwa makera aka ɗauko guduma aka daka ta za ga duk wani datti da ke jikin da ke jikin karfan nan ya fita ulurar ke go sai ce madina kamar uwa makera ke. tan fi habasa tana watsar da abin da yake datti a jikinta wayan sa'u tiyabuha wayan sa'u tsayabuwa abin da yake mai kyau din madina sai ya zama tar ya zama wankakke fayyatacce a fili ga shi kowanne saboda mummuna ya fita ina ba ta fahimci wannan da kyau to wannan a koda yaushe ne kukuwa wasu malamai suka ce wannan a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu kuma suka ce a a koda yaushe ne نبات ba ta قال رحمه الله عز وجل وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا حباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة tanfi nasa kama yin filkiro khabar talhadid eh? wa haddasa malik imam malik anas imamul a'imma imamu darul hijira kai wato garin makare yake da malamai abinda zai goje wadansu a can da wancan hadisi da muka ambata ko da ke akwai makamancin shi ana mun zo za mu magana da isnin Allah wa da sunni malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id annahu qal yahya ibn sa'id yace samitu abu hubab naji abu hubab sa'id ibn yasar shine sa'id dan yasar ya kula yana cewa samitu abu hurairah radiyallahu anhu ya kula naji abu hurairah ta Allah ta'ala ya kara mashi da yana cewa abu hurairah yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula naji ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma'aiki Allah yana cewa umirtu an ban umarni bi karyata in tafi wani gari wani gari ta akulul ƙura tana cin dukkanin garuruwa gari ne guda da yake lankwama garuruwa yake haɗe garuruwa sai malamai suka ce to menene ma'anar ta akulul ƙura gari yana cinye garuruwa zai ka ce abu na farko an na markazu juyushi islam fi awwalil amr cewar wannan shine babban markazi babbar santa babban barak na sojojin musulunci baki daya daga yanni suke fansama duk inda za su je a duniya a ga tashar ta zama channel din ta zama guda nawa kenan guda daya abu na biyu kuma cewar shine za abin nan أن أكلها وميراثها من القرى المفتها وإلى تساق غنائمها cewar garuruwa da aka fita daga madina aka je aka yake su aka shigar da su musulunci to za a dawo da su madina ne ma'ana ganima da aka samu za a dawo da ita zuwa madina kuma daga madina za a dinga tura musu kwamandoji misali najran ba daga madina aka tura abu bai da ibn jarra ba ya tafi je ya rike madina ya je rike najaran ba daga madina aka tura mu'az ibn jabar zuwa yaman ba ya ce an umarce ni zuwa ga wani gari da ake kiran shi yasri wahiyar madina shi ne garin madina kenan sai rasul ya canza yasri ya koma zuwa garin madina sunan madina a jahiliya shine yasri ya ahala yasri ba la muqama lakum farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا إن أنت التثريب شيني زرقي التوبيخ شيني زرقي أبن زرقي sai ana salama ya canza ma sunan garin daga haka saboda ga la tasriba alaikum yau yau babu wani abin zargi a tare da ku sai aka kori kaga a ce a tasrib shine zargi kenan sai na mai canza garin daga yasiri sai ya koma madina amma kacin munafakai da suka tashi a a yakin gwalolo sai suka ce ya ahalan yasiri ba sai suka kira wannan garin wannan sunan da aka hana su fada alamata munafinci kenan suka ce la muqama ko la maqama lakum madina wannan garin shine birnin madina tanfin nas tana kore mutane ba kowa yake zama ba kama yin filkir kamar yadda makera take kore a khabasal hadid karfen da yake mara kyau take babbake shi take watsi da shi kamar yadda na fara da su cewar su malamai suka ce wannan ya kasance ne a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma a bayan manzo Allah sallama hukuncin ya canza saboda a zamanin manzo Allah shine zamanin hijira ina fata mun fahimci wani da ke ko sai ba ba mutum daman goma iyo hijira ya zo Madina dan ya zo Madina kuma ya sake koma wani wuri ai bai zama hijira ba kuma ai wannan sallama ce la hijira ta ba'da al-fath bayan an fito kuma ba magana hijira saboda mai malamai suka ce wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi saboda bayan koma bayan rasuwar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sahabbai sun koma wurare da dama Abdullahi bin Abbas ya dawo ya dawo Makka nan ya kafa majalisi na karantarwa Abdullahi bin Mas'ud yana Iraq kuma bai tunan da ke ku haka dai su wasu kuma suka zama kumandojin yaki wasu suka yi gabashin duniya wasu suka yi yammacin duniya ina fata mun fahimci wannan da kyau wasu kuma suka ce a'a yana na a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da ma wajen zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ai kaga wadancan da suka fita sun fita yada addini ne ba wai sun ki madina ne dan tana madina ba ina ba ta mun gane wannan da ke ko wannan ko ana magana ne mutumin da ya ki madina dan tana madina gashi dan madina saboda zafin wani abu nata قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه وحدثني مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة كينا يجي malamin malik anan yana hisham bin urwa hisham dan urwa urwa dan zubair zubair dan an abihi daga baban hisham shine wa kenan urwa bin zubair anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle makin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yakhruju ahadun min al-madinati ba wani mutum guda da zai fita daga birnin madina ragbatan anha kawai dan baya santa yaji baya san madina ragaba ba an ta biyo ta ba kawai ji baya san madina ya fita illa abdalaha Allahu khairan min sai Allah ya canza mu madina da wanda ya fi shi alheri ko dai wani ya shigo ko a haifi wani kawai ya ji shi baya san madina bari ya fita gari ne mai darajar gaske ya canza ya shiga ja ita kuma yin mutum zai dan ce rani zai shigo gari ya ji abubuwa sun yi mai daurin da yama ya balle ya yi gaba to in ya shiga madina ba magana fita ma haɗu da wani ɗan sanda a cikin masallacin manzo Allah su salama muna magana sai ce shi kan ya gode ma Allah wallahi alhamdulillah an yi transfer ɗin shi an kawo shi aiki madina madina kuma sai aka sa shi yana division ɗin masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu saboda shi masallacin manzo Allah yana da nashi caji ofis din na yan sanda a wurin a turi ne da yake tada jama'a ya dole zamana akwai akwai jami'an tsaro saboda ka tunda shi yana nan kawai sai dai ya dinga yawo cikin masallaci ne fa a matsayin aiki yi sallolin raka a biyu ya karanta qur'ani shi yayi kaza yayi kaza ce wallahi ya gode ma alhamdulillah <laughs> wata ya kare kuma a biya shi wato ina faɗa mana dama ce shi Allah ta'ala ya taimake shi ya gano ya samu damar tun da wuri kun gane ku ya samu damar tun da wuri ya gane ya samu damar da aka transfer na shi ya zo na har shiga shiga shiga shiga shi in wani mai ba abin da ya dame shi tun da dai ba aiki sosai kawai bari ya dinga baccin sai dinga miƙe gaba can kuma sai ga an transfer din shi an kai shi wata wata jiha da take tsakanin shi da Madina wajen kilomita dubu ne kaji yana da kaji yana da ya sani ka irin waɗannan abubuwa ko ya mutum ya samu numfashi a waɗannan wurare wallahi kada yi wasa da shi Allah ta'ala ya sa umara kawai kaji ko hajji kaɗai kaji balle a ce mutum ya tafi karatu wannan wuri mai albarka wallahi bai kamata ya kallaci shekara hudu waɗansu abubuwa ne masu yawa bari ya tsaye ta gantali ba don kiftawa da bismillah zai ji shekara hudun sun kare gari ne mai albarka mutum ya tsaya ya amfani ya ji umara akwai majalisai duk da cewar idan lokacin umara ya yi majalisai ba na karatu zalla rufe su ake yi kawai malaman sukan zauna ne su dinga tau'iya suna wayar da kan mutane ka abin da ya shafi hajji ko kuma wani malamin ma yakan yakan ɗauki hutu ne sai ɗalibai ko kuma malaman jami'o'i kasan su zo kuma su ci gaba da kasan malami daban a ce wani malami a ce kuma wani malamin islamiyya ne ko wani malamin jami'a ne dafa daban fa kuma ji magana ta da ke ko in an ce malamin jami'a ne kaga an yi idafa to ba lalle ne zama malamin cikakke ba tun da kaga malamin jami'a malamin salabas ne ya karanta ma arba'un hadis ba wani da nufin malaman jami'o'i na can ba fa yawwa don akwai malaman jami'on da akwai za ka ga ina faɗa maka generali ne sai ga yana islamic studies amma ka ce biya ma arba wani hadith daga ɗaya zuwa ƙarshe ya faskara amma sai ce ya ce iya baka lacca a akan haka din da haka ake mai almuhim da za ga an rufe malamai ko kuma ya rufe karatun gaba ɗaya ya zauna kuma yana karatun kan abin da ya shafa da umara ina fata mun fahimci wannan da ke ko za ga ana yi bayan la'asar ana yi bayan magariba ana yi bayan sallar isha ana yi bayan sallar asuba sai kuma da larabci ake yi ko shi ne yaren musulunci za a ga mutum ya je london ya je amurka amma da ya je madina ga ya zama tikirin ba kawai eh? a to ainihin addini ne sallah shi kuma bai san addinin ba saboda ka za a gan shi yana jin

ya ce fa yana ganin su shida ne fa a bayan a ban kasa fa shine na shida mutum shida a rajistar musulunci wani shine musulmi na daya wani sai wani sai wani yana ganin shine in an zo shida to shine na shidan su kace yana da rajista kenan ayo mala ko cikin menene a lokacin eh a shida ne ba cikin matasan samu ne a titi ne sosai la ya kharuju ahadu min madina ba wani mutum guda da zai fita daga birnin madina ragabatan anha dan baya san garin madina illa abdalaha Allah khairan min sai Allah ya canza wa madina da wanda ya fi shi alheri ko wani ya shigo ko kuma a haifi wani garin madina gari ne mai falala gari ne mai daraja shi yasa dini zahabi yake cewa hatta karatu da yake fitowa a madina karatu ne tataccen karatu tsautataccen karatu za ka samu wani malami a wani wurin ima karatu amma da zarar malami da ke madina ya ma karatu sai ya ga bambanci ba za a taba hadawa ba da yake fassara a hadisin da yake magana kan mutane za su tafiya iya tafiya ba za su samu wani malami ba kamar malamin madina malami suka ce shine imam malik ibn anas shan su zabi ya ce zai iya gazgatuwa ga dukkan wani malami don zunzurutun albarkar ba wai ta tsaya ga tunda mun faɗi cewa ta kai ga photostat ta kai ga abinci albarka ta kai hadda karatu za ga waɗanda suke karatu a madina malamai da suke a madina za ga akwai karatu tsabtataccen karatu na tsatsan karatu ba karatu ne mai cike da hayaniya ba wannan jumla ta ake magana ba wai ɗaiɗaikun mutane ba za ga karatu ne mai ƙwarin gaske sosai da sosai karatun da mutum ya yi a wata uku wata hudu a madina wallahi sai sai ya ga zama karatu ne mai tsafta karatu mai kwarin gaske balle ya ce mutum ya yi shekara biyu ko ya kai shekara hudu ko shekara takwas ko shekara kaza shekara kaza shekara kaza amma duk wannan ana magana ne ga wanda yi ba wanda ya je madinan kuma ya kama shine makka shine jidda shine riyad ya kama kewaye kewayen gari kuma gama shekara hudun ya dawo ba Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare zaka akwai albarka a garin karatun garin yana da albarka sosai da sosai yana da kwari kuma malamai ne za ka same su rasu kone ne fil ilimi nan kafin a madina kafin ka zama malami a nuna ka ka zama malami ai eh? kun bai ci magana ta kafin ma ka zama malami har ka zama malami a jami'ar madina ko ka zama malami a birnin madina ko ka zama malami a kuje ga kujera ka ta dindindin a masallacin manzan Allah salama da yake karanta wa ai ba karama aiki bane malaman da suka karantar da mu a jami'a da muke ta suke tafifita mu in muka zo karatu tsakanin magarima da isha ka za ga kwankwason kar kwankwason malami a jami'a kuma kun zauna a gaban malami a haram yana muku haddasa a masallacin manzan Allah salama alaihi eh daga za ga karatun yana da ƙwarin gaske malamai ne da kafafuwansu sun kafa ilimi kaga dai nan ce santa ta ilimi ai gaba ɗaya ta duniya nan ne malamai suka ce idan husri ya je shi kaɗai ne wanda za a sami kujera ya ta karanta ƙur'ani kawai shehu kenan eh mana imam husri ba mai rasuwa ah. kaga abin nan muhammadu salil uthaymin yana da majalisi kafin ya rasu in ya zo madina muhammadu al-amin shankiti yana da majalisi na tafsiri ya yi saukar karatun ƙur'ani uku wannan da tafsiri na karanta wa banda abuwa bayan a ƙyar aka samu wasu kasakasai sai aka samu wani shek daktar abunan khalid usman sabat shi ya mayar da kara tafsirin da ke kasa da ya mayar da shi rubutu ya sanya ma littafin al'azabun namir min majalisar shaƙi fi tafsir ka gane karatun na kaset din ya saurara abin da aka faɗa a kaset din sai mai da shi a rubuce sai na sa kaset din ina ji kuma na buɗe littafin na ga daidai wa da aka yake yadda kake ji a kasar da kake ganin shi a rubuce eh malam jafar ina lissafa ya cikin malamansa eh, eh eh ya ɗauke maka wayar tafsir a wata daura da aka yi yana nan a rai yana nan a rai mala akwai karatu a birnin madina malaman sun koshe da karatu الله سكر الخير قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآليم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآليم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بآليم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون wa haddathani malikun an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga baban hisham yini urwatu bin zubair an abdullahi bin zubair daga abdullahi dan zubair an sufyan bin abi zuhair daga sufyan dan abu zuhair annahu qala sufyan dan abu zuhair yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuftahu al za a buɗe ƙasar yaman za a ci yaman da yaƙi musulunci zai shiga ƙasar yaman idan ya shiga faya a teƙomu sai ga waɗansu mutane sun zo ya bi suna suna tattarawa suna tattara inasu inasu faya ta na bi halihim suna ɗauka kayayyakinsu da iyalansu wa man a da duk wanda ya bi ra'ayi irin nasu suna fita suna neman inda za su je su samu wuri mai danshi danshi wani eh, suna fita daga garin yaman suna tafiya kuma inda za a je a samu wurin da zai za a samu abinci za a samu danshi za a samu laima ko za su kada da dabbobinsu wal madinatu khairu lahum amma duk a tafiye tafiyen da za su yi madina ita tafi musu alkhairi lokanu ya alamun inda sun sani ma'ana su shigo garin madina ya fi wa sham za a bude sham sham ita ce siriya a yanzu da falastin da labanan da urdun duk su ne sham su ne za ka daddara suka zama kasashe bature kenan wa sham za a bude kasar sham fa yati sai waɗansu mutane su zo yabbi suna tattarawa fa yatahammaluna suna haɗa kayayyakinsu su da iyalansu wa man at'am da duk wanda ya bi irin nasu ya bi sun shine suna ta ina su ina suna neman wuri da yake da dan shi dan shi da laima fa yatahammaluna wal madinatu khairul lahum madina ita tafi musu alheri law kanu ya'lamun inda sun kasance sun sani su taho garin madina yafi wa tufta wal iraq za a bude iraki gari na kenan na uku wannan fa in ba'ul ghaibi ne ba ilmul ghaibu bane ba da labari ne da Allah ta'ala ya sanar da shi na ghaibi zalika min an ba'il ghaibi nuhiha ilaik iraq ba a bude ta ba yaman ba a yi ba sham ba a yi ba dan a lokacin musulunci yana jazira ne amma musulmi ya ci ba da labarin za a bude yaman kasar gaba ɗaya za ta zama kasar musulunci ce za a bude iraq za a bude sham in ce iraq shine inda ya hada iraki da kufa da bagdad da basra ba karamin yarkwata ce ta musulunci ba iran ba ta ciki ita iran tana can bangaren abin da ya shafi asfahan ne fayati qaumun sai waɗansu mutane su zo ya suna suna tattara ina su suna neman wurin da yake da laima ta hamalu bi alihim suna hada kayayyakin su da iyalansu wa man a ata'ahum da duk wanda yi ce zai je tare da su wal madinatu khairun lahum law kanu lamun madina ita ta fi alkhairi a gare su inda sun kasance sun sani ashe madina ba karamin daraja take da shi ba madina ba karamin falala take da shi ba tunda har kaga ana cewa wai da maka da madina wannan gari ne falala ina kuma na taɓa mana magana a ɗaya daga cikin darussa na ce ma malik ya buɗe magana akan wannan kuna ji da ke ko wannan maganar fa su ɗarsu imam bukhari da ya buɗe bukhari sai ce ƙala haddasa al-humaid da ya ce haddasa na al-humaid kuna ji da ke ko sai suka ce ya fara gabatar da malaminsa sai suka ce ya fara gabatar da malaminsa na makka a hadisin farko wanda yake a hadisi biyu ya fara gabatar da malaminsa na madina sai yake nuna makka fi madina kenan eh wanda imam shatibi da ya zo tartibin na qurra sai ya fara gabatar da malamin madina fa ma karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara al-madinata manzila wa qalu li isa thumma uthman wa rashid bi subati al-majd ta asala wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu wa ibn kasirin kafir kwamin mu'tala sai ya fara gabatar da malamin madina sannan ya biyo da malamin makka eh, ba mai tafsiri ba ba ibn kasir mai tafsiri ba ibn kasir mai tafsiri a dimashqi ne mutumin sham ne mutumin ardul mubaraka ne sai karatu yana da kwari kari ne mai a cike da albarka kun gane wannan da ke ko sai waɗanda suka ce madina ita tafi suka ce ai a madina ne ake da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ku kaku san Allah ta'ala ba zai bar annabin shi mutuwa a inda yake ba mai ba mai kyau ba mai abin nan ba ɗaya kenan sannan kuma a madina ne annabi sallallahu ya ce ma baina abin nan baiti ma baina minbari wa baiti ko baiti wa minbari rawdatu min riyadul janna kama qala dausayi ne daga cikin dausayin aljanna shine rawda kenan nau kenan ke kenan sai wadanda suka ce maka ce tafi suka ce aya maka ne kadai ake da ibada da ba a yin ta a ko'ina a duniya sai a maka shine tawafi kullum da kyau ko tawafi daya kuma maka ce kadai za ka ta ta kanas ta kano ka je ka yi aikin hajji ka koma gida daga maka ka tafi gida babu kuma hajjin ka yi cif ko da ka je madina ba tunda zamu madina ba ta da alaka da da aikin haji to ga lalle ilalla ta wannan wajahin ai madina ta almin da har ga wai gari ana hada shi da makka da shi a ce wani ne ifi falala ai ba karan falala ba ce ko to kenan garuruwa garuruwa ne masu falala idan wannan ya zama shine mai falala ta farko ɗaya sai zama mai falala ta biyu duk wanda ya samu kanshi a waɗannan wurare wallahi gode ma Allah ya tsaya ya ribaci lokaci malamai da muke karanta tarihin su za ga mutum ya aikin hajji ya ji amma zai ga ya tsaya yana ta karatu sosai da sosai qala wa da sunni yahya malikin an ibn himas an ammihi an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tutrakan al madinatu ala makarat ma kanat hatta yadkhul al kalbu aw al dhi'bu fayughadhi ala ba'd sawari al madina ala sawari al masjid aw ala al minbar ya يا رسول الله فلمن تكون ثمار ذلك الزمان قال للعوافي الطير والسباع قال وحدثني أمال يحيى عن مالك يا يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني وانا دق مالك أني بن حماس دق مالك مالك شيني ابن حماس شيني يونس بن يوسف بن حماس كينا أن أمه دق ببنسا ببنشي ابن حماس كينا Ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakhar ad-dausi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce la tutrakanna madinatu wallahi nan gaba za a zo a bar madina a dade a batta ita kadai ala ahsani ma kanat a yanayi mafi kyawun da ta kasance za a dade a bangaren saboda tsabar dadewa da aka yi babu jama'a garin hatta yi da kalbu har kare ya shiga au zibu ko kerkeci fayogazzi ya je yi fitsari a ba'adu sawari masjid a wasu daga cikin abin nan dirka dirka da ke cikin masallaci sawari ta ne na sariya shine wannan fila kenan ko au alal mimbar ko kuma a mambari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ka kusan babu kowa dan da da wani da an kore shi ai ko ba gaba Allah ta'ala ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu la ilaha illallah shine imam an-nawawi yake cewa az-zahir al-mukhtar abin da yake zahiri an hadha yakunu fi akhir az-zaman inda qiyam as-sa'a wannan yana zuwa a ƙarshen lokaci lokacin tashi al-qiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala qadi iyad al qadi iyad mai littafin ashifa kenan ko yace hadha mimma waqa'a wannan kuma yana cikin abin da ya wakana ma wan qada kuma ya kare hinan qalabat al khilafatu minha ila sham wal iraq lokacin da halifanci ya bar garin madina ya koma sham da kuma Iraki. ya koma iraq zamanin Ali bin Abi Talib da ya maida khalifanci zuwa Kufa ya koma Sham zamanin Muawiya ibn Abi Sufyan yace wa zakal waqt wannan lokacin ahsanu ma kanat lid-din wa dunya shine lokacin da Madina ta fi kowanne kyau Tana Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ahsani ma kanat ya ce wannan lokaci shine lokacin da ya fi kowanne domin lokacin ne duk da babu khalifanci a madina ya koma iraki ko ya koma sham amma kuma lokacin take makare da malamai dubbin dubatin sahabbai suna nan a garin madina radiyo abu ne dai mai tada hankali sosai da sosai faƙalu sai sabi suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah falman ta kunu simaru zalikan zaman to ya ma'aikin allah a wannan lokaci amfanin gona kuma ina zai kasance tunda an daɗe an bagar madina eh kawai zai riɓe zai riɓe ne ya zubo qal sai ma ki Allah ya ce lil awafi zai koma da kai ga awafi me ya awafi a tsari wa siba tsaye da dabbobi masu farauta su za su sha wanda za su sha kuma su wani tsiyaye ya wuce kawai Allah ya sauwaki Allah ya tsari yawa shi mana za ka dai maganar maganar nawawi ta cewar kiyamu shi ne yake da da da karfi sai yawa dan yace yace magana da shi malai sai yace to lokacin da halifancin ya koma can waɗannan abubuwan sun faru ma'ana kare ya shigo masallaci a'udhu billah ce shigo masallacin ma'aiki daga abin yayi nisa rashin jama'a yayi yawa a yana magana ta biyu maganar farko ce an ya wuce magana ta biyu kuma cewar zuwa nan gaba lokacin dab da alkiyama kuma magana imamu nawawi tana da kanshi sosai da sosai qala rahimahullah wa haddathani malikun annahu balaghahu anna umar bin abdul aziz hina kharaja min al madinati iltafa ilayha iltafata ilayha fa baka thumma qala ya musahim atakhsha an takuna mimman nafat al madina wa haddathani malik imam malik ibn anas ya karanta da ni annahu balaga wucewar bayani ya zo mishi anna umar bin abdul aziz lalle umar bin abdul aziz hina kharaja min al madina lokacin da ya fita daga birnin madina iltafata ilaiha sai ya waiwayo zuwa madina fa baka sai ya kece da kuka da ya waiwayo ga madina sai ya kece da kuka sun maƙa sai ya ce ya muzahim ya ce da abokin tafiyarsa ya ce ya kai muzahim a taksha yanzu baka jin tsoron an kona mimman nafatil madina ka kasance cikin wanda madina ta kora ta fitar saboda madina tana fitar da mutane ne kuna ji da kyau ko to ashe dai za a ga mutane suna magabata suna kankan da kansu suna lura da nusus na shari'a Mana da ya bar madina din sai da idanu dan yana jin tsoron kada a ce yana cikin wanda madina kuma ta kora sallallahu alaihi wa sallam daga wannan gari gari ne mai albarka duk wanda ya samu kanshi a cikin garin sai ya kokari ya amfanu da irin abubuwan da suka shiga duk wanda bata malamai sun shiga garin ana lissafa a tafiye tafiyan su na neman ilimi kuma ya shiga birnin madina haka mutum bai kamata kuma ya shiga ya je ta ganta ni ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk